kawun ka bai da rigar zuwa masallaci ba ka taɓa tunanin bari in taimakawa kawu da rigar da zai sa ba matan ka duk wata shida sai ka musu ɗinki ga gwaggwan ka ta da zanin da za ta yi sallah ba ka iya tunawa ba idan ba ka taimaki yan uwanka da dangin ka ba za ka taimakawa ya zo wai shi kirari ake masa wai bishiyar giginya na nesa ke shan inuwarta giginya za ta sha wuta a lahira kuwa wallahi duk wanda bai taimakon yan uwansa yanke huɗa da su bai tallafa musu ba ruwan shi da su wallahi sai ya haɗu da bala'i kuma Allah ya la'ance shi har wurare guda biyu a cikin alkur'ani mai girma Allah ka gafarta mana wai wani yana da ƴan uwa amma sun su taimake shi cikin wahala matarsa ta haihu ga su duk da wadata ba har ranar suna bai ma me zai ba gashi gobe suna ba rago ba fatar baki ba ba ba kayan jariri ba ya zo na kofar gida na karanta wasiƙar jaki ya yi tagumi ya rasa inda zai sa kansa sai ga wani iyamuri ya zo zai wuce sai iyamuri kullum suna gaisawa ya mure zo sai ce alhaji ai ya mure ga ba mutumin bai kalle shi ba ya ce alhaji sai gane alhaji na cikin damuwa sai fakin sai fito ya zo ya ce alhaji am tokin sai daga kai ganshi ya ce ah mr john yaya ya ce ina ta magana ba ka ji ba kana ya ce kai da rabu da ni damuwa da ta dame ni ta dame ni ya ce look alhaji ba duniya ya kare ba it's not the end of the world what happened tell me ya ce ina ruwanka da abin da ya same ni tafi ka ban wuri ya ce look tell me tell me maybe i can come in faɗa abu watakila yi wani abu ya in sai kaji dole matata ta haihu gobe suna ba rago ba kaza ya mai sai zai ga sun fule sai je buɗe mota sai ɗauko masa ɗaurin kuɗi ya ce ga wannan go a setile sai ya yi shiru yana mamakin ga inya ɗan uwan shi na jini sun ƙi su taimake shi ga inya murya ta rike shi ya danna da gudu kasuwa aka sayo rago aka sayo fatar baki aka sayo kayan jariri aka sayo zanin goyo aka yi kayan unguwar zoma duk abinda ake lahiya lahiya aka auno shinkafa aka wuce fa ne ai kowa shagari ranar suna an garki yan uwa da dangi an cika a gida ana zuwa aka ce ya sunan jariri yace sunan shi Mr John aka ce ba mu gane ba <laughs> ka ake tambaya yace kwarai sunan shi Mr John ba mu gane Mr John bai je kar Allah sa ku gane sunan shi dake karshe aka fara bala'i sai da kira aka gano me ya faru ashe yan uwansa sun kisa taimake shi Mr John ya taimake shi yace bari yau Mr John ta fara duk abin da zai faru ya faru karshe suka gane kuskuren su suka bashi hakuri aka yi sulhu suka ce lalle laifin mu ne mu ne bamu kyauta ba sannan aka canja wa yaron suna aka bashi sunan musulunci kenan rashin taimakon yan uwa illa ce ko ba illa ba ce illa ce ya ko bayan Allah ku rike littafin Allah ku rike sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na faɗa muku ba dogon wa'azi za mu yi ba an jima kaɗan muna da karatu da yamma kuma akwai doguwar tafiya abin babin dai abin da ke da muhimmanci mu zo mu ganku ku ga mu sada ziyara ta musulunci kuma shugabannin kungiyar duka muna tare da su tun daga wanda ya jagoranci tawagar alhaji awal romo zuwa ainihin wato sauran manya-manyan mukarrabai da shugaban majalisar malamai wato ainihin eh, umar mai damma shagari allah ka kara raya mana wannan malami wallahi muna jin daɗin jagorancinsa da yadda yake gudanar da harkokinsa na addini da yadda yake jagorancin majalisar malamai ake ta ƙoƙarin ilmantar da jama'a addini allah ka ƙara wa rayuwarsa albarka Allah ka ƙara wa rayuwar wa'annan shugabanni namu na sunna albarka da daraktan yan agaji na jiha shi ma ya nauso tun daga illela ya taho a mataki na national muna tare da manya-manyan kososhi na national na agaji ta ƙasa akwai mataimakin mai ladabtarwa na ƙasa baki ɗaya mai jarhulan nan in ɗan agaji ga wannan jarhular to ko me yake sai shiga tete yi domin ya san yanzu nan yi wasa za a ce kama kunan ka frog jump start on your mark ready go eh, sannan akwai ɗaya daga cikin manya-manyan kwamandojinmu na agaji na ƙasa kwamanda adamu kuma babban soja ne navy kwamanda ne a soja tun daga lagos ya taso babban soja ne ya bar ofis ɗinsa da motar soja da ɗamara ya taho nan sokoto domin ya zauna tare da mu ya ji tafsiri kuma ɗan agaji ne ga bindiga ga eh, yan wurin da za a ja aya ne a ja idan bala'i yayi bala'i gwamnatin tarayya take maza ku je ku kwantar da tarzoma kuma sai a rike bindiga a ja ciki a nutso a ruwa a ci gaba da bala'i ba sauran ja da baya Eh, shi ma muna tare da shi a wannan wuri da su zomawa wani kusa sosai a cikin kungiyar izala wannan bawan Allah kullum addu'a muke masa Allah ya ƙara tsawaita rayuwar shi ya ƙara taimaka masa akan harkokin addini da sauran jagorori na suna da muka tawo da su waɗanda ba za mu iya ainihin wato lissafa su gaba ɗaya ba saboda haka jagoran mu gaba ɗaya a wannan tafiya Alhaji awon Romo abinda na faɗa akan mimbarin nan shine abinda mu takaita a kansa eh, da wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا وصل اللهم والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daukacin jama'a musulmi na wannan gari na shinaka kewaye da makwabta goron yi lokal gama a baki ɗaya, ilahirin jama'a musulmi da ke a wannan wuri sashen maza da sashen mata assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu wannan yini na yau na 21 ga watan ramadana shekara ta 1431 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina daidai da kuma talatin da ɗaya ga watan agusta shekara miladiya 2010 ga mu a wannan gari na shinaka da ke cikin yankin karankun mulki ta goronyo muna a wannan gari ne a matakin sada zumunta da zumunci ta ziyara wanda sheikh muhammad kabir haruna gombe muke tare da shi kuma gashi a wannan gari na shinaka a yau zuwansa a nan kamar da na ambata yana daga cikin wuraren da yake ziyarta bayan hidimar tafsirin da yake gabatarwa a cikin yin nan watan wannan wata na ramadana a birnin sokoto da mareci a sabana bank bayan sallar isha'i a angoro goron da bawul to kuma ga wannan ƙarin aiki na alkhairi na ziyara da sada zumunta da zumunci don haka muna a wannan gari a wannan mataki kamar da na ambata da wannan nake amfani da wannan dama kafin tasowa malam ya gabatar da kalamansa na nasiha ko in ce wa'azi da za mu fa'idantu da shi in ga gayyato Allah rama Usman Abakar birnin bi wanda a halin yanzu a wannan shekara shine tare da malam yana jan baki idan za mu iya tuna shekaru biyu da suka gabata marigayi rama sani sahabi ruga eji shi ke wannan aiki muna addu'a Allah ji kanshi shi kuma alarama sun abakar bin nakabi da shi da mu duka Allah ya kara muna hazaka ta fahimta alqur'ani aljanna ta zama mu koma a gare mu a kafin so alarama sun abakar ina son shaida ma jama'a wannan yanki cewa wa'azozi da kuke ji daban-daban na tafsirai kamar da kuke saurari yadda durumbun shi na kai ambata muna tare da masu kasusuwa wanda ke sai da su sai kokari a mallake su a samu karaba da fati Allah alkhairantar da mu a rama su ma abakar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس الناس أمة واحدة لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a kuma cikin wannan gari na shinata gwaranyo local government a kuma wannan jiha ta sakwato cibiyar daular usmaniya ba don komai ba sai saboda ziyara ta yan uwantaka ta musulunci da muka kawo a wannan gari a rayuwata na shigo haka cikin garin shi na ban taba ba sai yau to amma dai na yi murna abinda ya fara kawo ni garin ne aikin addini wato ziyaratun akhawiyya mu zo mu ziyarci yan uwanmu musulmai abokan ayyukan addini wanda ibada ce mai falala mai lada kwarai da gaske ka tashi ka je ka kai wa yan uwanka musulmai ziyara to kuma ladar takan karu takan ninninku idan aka yi wannan ziyara a cikin watan ramadan saboda duk ibadar da bawaye a cikin watan azumi Allah madaukin sarki zai ba shi lada ƙari akan wacce za a ba shi inda ba a azumi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yake cewa man ada mariban auzara zara akhan lahu fila duk wanda ya je ya gaida mara lafiya ka ji dan uwanka musulmi bai da lafiya ka je ka gaida shi ko kuma ka tashi takanas ta Kano ka tafi domin ka ziyarci dan uwanka musulmi ko da lafiyarsa kalau ka je ne kawai ka kai masa ziyara saboda soyayya da ƙauna ta addini to wani mala'ika zai kira a lokacin da kake wannan tafiya zai ce ya kai wannan bawan Allah sanadiyar wannan ziyara ka zama mai tsarki a wajen Allah sanadiyar wannan tafiya da kake yi duk inda ka taka yana ƙara tsarkake ka ne sannan ana maka albishir Allah ya baka gida a aljanna wannan saboda kawai zaka je gaida mara lafiya ko kuma zaka ziyarci dan uwanka a musulunci ba a watan azumi ba to ban sana a cikin ramadan Allah ka karba mana wannan shine makasudin da ya sa muka kawo ziyara a wannan gari na Shinaka ɗazu mun ziyarci wato fadar shi uban ƙasa inda ya faɗa mana kalmomi masu ƙarfafa gwiwa ƙarai da gaske wato yau mun san cikakken tarihin shinaka yaushe aka shuka ta yaushe ta tsiro yaushe aka yi noman fari yaushe ta girma yaushe ta yaushe ta yaushe ta wannan duka yau mun san shi da yadda Allah madaukakin sarki wato shinaka gari ne mai tarihi kwarai da gaske kuma gari ne mai albarka duk ɗan shinaka ya kai alfahari da kakanninsa domin zaman kakanninku a wannan gari ba kasuwanci ya kawo su ko neman kuɗi ba daular Usmaniyya ce ta ainihin zaɓo su ta aje su a nan su zama dakaru masu ba hedkwatan musulunci kariya duk wanda zai tsallako ya ƙare ta sakkwato ya kai wa hedkwatan musulunci wato ainihin hari to an aje wasu jarumai a daidai nan da ya zo kamin ya wuce sai su tare shi tun daga nan su martaitin hama da gyaran kafureto wannan shine aikin da kakanninku suka yi Allah ya kara musu albarka ko kuma 'ya'yansu da jikokinsu Allah ya kara wa rayuwarku albarka yadda suka ba daular musulunci kariya Allah ya sa wannan albarka ta yi na so a cikinku kuma ku ci gaba da ba islam kariya kamar yadda suka yi ba mun zo nan mu dogon wa'azi ba ne makasudin shi ne mu zo mu gaisa da 'yan uwa musulmai ko mun samu daman gaisawa to bari in faɗa mana wata kalma guda ɗaya sai mu dakata daga kanta sannan musallami yan uwa a je a ci gaba da sauran zuruf na yi mamaki yadda mutanen shinaka har da na gwaranyu suka fi kwansu da ƙwarƙwata su. aka yi jerin gwano aka tafi tafiya mai nisa domin a taro almajirai bakin musulunci wanda ko shugaban ƙasar najeriya ne zai shigo shi ka aka je can aka taro shi an masa tariya gamsashiya yadda kuka girmama almajirai bakin musulunci muna addu'a Allah ya ƙara girmama ku kuma wannan yana nuna irin halayen kakanninku na karrama baki har yanzu suna nan tare da ku Allah ta'ala ya sa mu dace wato akwai wani abu da ya taɓa faruwa a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ake ce masa Sauban sunansa Sauban shi wannan sahabi sauban shi kullun tare da annabi yake bai iya rabuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam in dai kaga annabi baka gan shi ba to akwai abin da ya faru wato wata larura mai karfi ta taso amma in ba haka ba shi ya fi so kowane lokaci yana tare da Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ringa kallon fuskar nan ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai haske da annurin annabtaka to sai Anas dan Malik yace idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana murmushi sai kaga fuskar sa tana haske kamar farin wata aka bantaro to ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya samu wannan sahabi yana kuka yana kuka yana zubar da hawaye kai manzon Allah ya damu sosai saboda yana kaunar wannan sahabi nashi sai yake tambayi sai yake cewa ma za yi buke ka ya sauban ya kai sauban me yasa kake kuka ne an aiko maka ne labarin mahaifanka sun mutu ya ce a matarka ce ta rasu a cikin yayanka Allah ya wani rasuwa a matarka ta yaji a kasuwanci kai kai asara a annabi ya ce izan fa ma za yuke ka ya tauba to idan haka ne me yasa kake kuka ya kai tauba budar bakin tauban sai ya ce ya rasulullah dan me ba zan yi kuka ba a nan duniya duk inda kake ina nan idan aka samu wani dalili da zan rabu da inda kake ko dare ya yi za ka shiga cikin iyalanka ka kwanta kai bacci ko wata bukata ta larura ta dan adam ta sa zan tafi wani wuri yace to na shiga bakin ciki ban sake jin haske a zuciyata sai na dawo inda kake yace to ya rasulullahi yau sai wani tunani ya zo mun ai akwai ranar da kiyama za ta tsaya ranar da Allah zai baka babban matsayi ya tada ka makaman mahmudan ya ce a wannan rana za ka nuna wa mutanen duniya gaba su matsayinka a wajen Allah ya ce ya rasulallah a wannan rana na san farar hula kamar ni ban isa ma in matso kusa inda kake ba ya rasulallah tunanin cewa akwai rana da za ta zo wacce ina so in zo kusa da kai hakan ya gagara saboda girman matsayinka ya ce ya rasulallah shi yasa na fara kuka tun daga yanzu kamin lokacin yi da Allah in tambaye ku da mu da sau ba ya kamata yi wannan kuka shi ya ga annabin ya zauna da annabin sun ci abinci tare da annabin annabin ya koya masa karatu annabi ya masa limanci annabi yana liman shi yana mamu annabi ya kai fatiha shi kuma ya ce amin sun je yaƙi tare da annabi sun tafi yawo tare da annabi sun je kasuwa tare da annabi sun zauna tare da annabi sun tashi tare da annabi sun shiga tare da annabi sun fito tare da annabi sun tare da amma duk da haka yana tunanin kar ganin annabi ya bashi wahala a lahira ya gaba zai fara kuka tun daga nan duniya to yaya mu da ko a hoto ba mu taba ganin annabin ba ko mun taba gani shi mun taba gani shi ba wa ya kamata ya yin kuka akan magana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma kun san wani abun mamaki sauban yana faɗin wannan magana kamin ya rufe bakinsa ashe har Allah madaukin sarki ya turo mala'ika jibrilu da wasu ayoyi guda biyu da dumi-dumin su a karantawa sauban da zafi zafin su tun kamin su huce domin ya samu nazuwa wasu ayoyi ne wannan rama je ka cikin suratul nisa'i wa man yuti illaha war rasul fa ulai wa man yuti illaha war rasul fa ulai ka ma alladhina an'ama Allahu alaihim fa ulai فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين جاي والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما sai Allah madaukin sarki ya ce wa ban kwantar da hankalinka ga ka'ida wannan ka'ida ba ga sauban ta tsaya ba ta shafi dukkan masoyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk inda suke a duniya Allah ya ce wa man yutsi illaha duk wanda ya wa Allah da'a duk wanda ya biyayya wa? ga Allah war rasula ya biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya biyayya ga manzo wane ne manzan manzan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana yi wa wani ce da wace hujja muka dogara da aka ce war rasula ya yi imani da manzo muka ce annabi ake nufi sai mu ce masa huwa allazi arsala rasulahu bil huda huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala ad-din kulli waye manzon وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله kun gane manzon yanzu kun gane shi ko akwai wanda bai gane manzon ba wane ne manzon duk wanda ya yi yadda annabi ne manzon ya ce Allahu akbar kenan ba mu yi sabani ba Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda Allah shi ne wanda ya tura manzansa ya aiki ɗan aikansa da shirya wa dinil haƙƙi da addini na gaskiya li yuzhirahu ala addini kullihi domin ya fifita wannan addini akan duk wani addini da ka sani a duniya da Allah ya tsaya a nan to watakila a samu rudani wane ne annabi sai Allah ya ce wa kafa billahi shahida Allah ya isa ya zama mai shaida akan wannan annabi wane ne annabin ya Allah Allah ya ce Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan ne da ya samu ga shehu dan hodiya kullun yake cewa ya ko bayin Allah ku rike Qur'ani ku rike sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce karantarwar da shehu mujaddidi shehu dan hodiya ya karantar da al'umma ya ruguza kafirci ya ruguza shirka ya ruguza bid'a ya kafa aqida ya kafa tauhidi ya kafa sunna ya ainihin wato tsaye da musulunci aka tabbatar da shari'a ta musulunci aka yi gyara aka yi wa abubuwa saiti musulunci ya zauna da ƙafafunsa ya ƙarfi gashi har yanzu muna cin albarkacin wa'annan ayyuka da wa'annan bayin Allah suka yi Allah maɗaukakin sarki ya ce Muhammadun Rasulullah to kenan a waccan aya da Allah ya ce wanda ya biyayya ga Allah yayi biyayya ga manzo kenan manzon shine wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wanda ya cika wa'annan sharuɗa guda biyu to fa ulaika irin wa'annan mutanen idan kiyama ta tsaya ma allazina an'ama Allahu alaihim Allah ya ce suna tare da wa'anda Allah ya ni'ima akan su suwaye Allah ya wa ni'ima sai Allah ya ce minan nabiyina suna tare da annabawa kenan sau ban da yake so ya zauna tare da annabi a lahira ya zai ya zauna tare da annabi ya bi Allah ya bi wa ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma kana so ka zauna tare da annabi a lahira in kana so ka zauna tare da annabi ga ka'ida Allah ya bayar ka bi wa ka bi Allah ka bi wa ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ne yasa kaji duk inda muka je muke cewa a riƙe Allah a riƙe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dusan da gaji ana faɗa da mu ko ana rigida da mu kan wannan ne wai me zamu ce a rike Allah da Annabi Gaji mutum ya ce Allah kadai Annabi kadai yanzu Annabi ne zaka ce wa kadai Annabi ai shi kadai gayya ne ko ba gayya bane dusan da kaji ana ta kai ruwa ranar da mu akan wannan ne mun ce sai an yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ce sallan nan da muke yi annabi aka turo ya koya mana to mu bincika mu je ya annabi ya mai koyi da yadda idan muka ga yadda annabi yayi muka ganshi a rubuce a cikin littattafai ga yadda annabi yake sallah to ko a unguwarmu ba haka muka ga ana yi ba mu ba sallah a unguwarmu mu yi irin ta annabi azumi mai irin nawa irin na annabi shin tuwo mai irin nawa na annabi shan ruwa mai irin nawa na annabi wankan gawa in an mana mutuwa mai irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar jana'iza mai irin tawa ta annabi zikiri mai irin nawa na annabi zakka mai irin tawa aikin hajji mai irin nawa duk wata ibada da za mu yi mu tsaya mu ga mun kwaikwayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ne sa ka ji mun tsaya mun cije da ka ce ga wani abu ai Allah zai bada lada sai mu ce to mun je Allah dai zai bada lada in ka ce eh sai mu ce to Allah ya turo mana wanda zai faɗi me za a yi a bada lada kai dai baka taba ganin Allah nan ba ko ka taba ganin shi na'am to Allah ya turo mana dan aika wanda shi zai koya mana yadda za a yi wane ne dan aikan ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu ce maka to wannan abu da kace in ai za a bada lada annabi ya taba yi in kace yi eh annabi ya taba yi ga hadisi a sahihul bukhari shikenan ka gama da mu sai mu ce jama'a eh maza kowa ya kama ya yi wannan abun mai kyau ne sai ka ce a ah, annabi bai taba yi ba to sai mu ma tambaya ta biyu duk da bai taba yi ba ya ce ayi domin shi annabi ko bai taba yi ba in ya ce ayi sai ayi ko ba za a yi ba annabin ya taɓa yi ko da shi bai yi ba eh annabi ya taɓa yi ina hadisin ya taɓa cewa a yi ina hadisin ga hadisin a buhari ga shi a musulun ko wada imamu malik ko wani littafi na musulunci ga hadisin sai mu ce to jama'a aikin yi ya samu ga aikin da annabi ya ce a yi sai mu runguma mai kai kuma ba ji ba gani a'a annabi bai yi ba kuma bai taba cewa yi ba bai yi ba eh bai taba cewa yi ba eh to ga tambaya ta uku an taɓa yin wannan abun wani ya taɓa yin shi a gaban annabi annabi ya yi shiru bai hana shi ba domin shi annabi idan ka yi abu a sa ma bai hana ka ba abun ya zama aikin lada daga nan sai a ta yi saboda annabi bai gani an yi kuskure ya shiru da ya ga an yi kuskure sai ya yi gyara da ka yi a gaban annabi annabi bai hana ba to wannan abun ya samu recommendation and approval sai a karɓa kawai a yi nausawa eh akwai wani sahabi sa'ad ibn abi waqasin ko sayyidina abubakar ko umar ko usman ko sayyidina aliyu ko dalhatu ibn ubaidillah ko ainihin wato wani sahabi ko khalid ibn walid saifullah al-maslul ko wani sahabi cikin sahabban manzon Allah ko zubairu ibn awwam ko abdurrahman ibn auf ko khadija ko aisha ko ummu salma ko sauda ko hafsat ko juwairiya ko nusaiba ko ko ko ga wani sahabi ko ga wata sahabiya ta yi a gaban annabi annabi bai hana ta ba shi nan sai mu karba mai yi. amma in kace eh babu ba a taba yi gaban annabi annabi ya hana ba ce a ka ce abin nan mai kyau ne eh yana da kyau amma annabi bai yi ba eh bai ce a yi ba eh ba taba yi a gabansa ya shiru bai hana ba eh kuma an yi abun Allah zai bada lada eh to sai mu tambaye ka mace to wannan abin kan annabi ya san da shi tunda dai bai yi ba Eh? bai ce a yi ba ba a yi a gabansa ya yi shiru ba sai mu ce annabi ya san da wannan abu in ga ce kwarai kwarai annabi ya san da shi kuma bai koya wa sahabbansa ba bai ce su yi ba bai yi a gabansu ba kenan annabi ya boye ilimi bayan Allah ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik yawa وإن لم تفعل فما بلغت رسالته <laughs> والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الله Allah ya ce ya har rasulu ya kai wannan manzo ballig ma unzila ilayka min rabbika duk abin da aka saukar ma daga wajen ubangijinka Allah ya sanar da kai to ka isar wa mutane duk abin da aka saukar ma daga wajen Allah maza ka gaya mutane ka kai ka boye wa in lam taf'al idan ka baka aikata haka ba an saukar ma abubuwa guda 100 ka faɗi 99 ka ɓoye ƙwara ɗaya kawai baka faɗa ba Allah ya ce fa ma ballanta risalatu a wajena kamar ma baka isar da abin gaba ɗaya bane ka ce wani abu annabi ya san da shi ko bai koya wa mutane ba kenan annabi ya ɓoye bayan Allah ya ce masa kure kuskure ɓoye sai bace kai dakata kai ka musulmi ne ko arne ne ya kamata ya kamata ka mana ƙarin bayani in ka ce a'a annabi bai san da shi ba sai mu ce wai wai wai magana ta girma kenan yanzu kai kafi annabi ilimi to gashi har ka samu wani abu da za a iya yi a samu lada wanda annabi ma bai san shi ba kenan yanzu kai da annabi bi karatu ka fi annabi karatu wai wai wai wai magana ta girma sai mu fara cigiya da Allah akwai dan wani ƙwarya ƙwaryan kaulasan a kusan akwai a dan to wannan shi yasa izala muke da wahalar sha'ani duk abin da ka zo kace ibada ne duk abin da ibada ne ba abin da babu shi a rubuce duk abin da kace mai kyau ne to duk abin da annabi ya a duniya a rubuta ba abin da aka bari yana nan a rubuce a hadisansa nuna mana inda yake in kace to ai babu shakka wannan ba daga wajen annabi aka samo shi ba to amma ai shi ma yana da kyau shi ma shi ma sai mu ce to dakata mun je yana da kyau to faɗa mana tsakaninka da Allah da shi da na annabi wanne yafi kyau in ka ce ya fi na annabi kyau mu ce ya fi na annabi kyau to kuma ka shiga wani sabon rikici in ka ce a na annabi ya fi shi kyau sai mu ce to bar mu yi na annabi tun da dai ya fi kyau a bar mu a zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba kuma dai da zaka zade mana ido idan ba zai zaru ba nuna mana inda yake in ka ce ai sai dai ai bala'i tun da shi mu ce a ba wani bala'in da za a yi za a tare zaune tsaye mu ce a'a tsaye eh, tana nan tsaye zaune tana nan zaune eh, ba abin da ya hada su duk wanda ya ce zai tada zaune tsaye to shi zai tsaya zaune kuma ta ci gaba da zamanta ta ba ta da matsala shi yasa aka ce wanda ya bi Allah ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da suwa annabawa sai ka ganka a lahira ga ka cikin aljanna ga su annabi Adam ga su annabi Nuhu ga su annabi Suleiman ga su annabi Dawo ga su annabi Yusuf ga su annabi Ibrahim ga su annabi Ismail ga su annabi Lut ga su annabi Saleh ga su ainihin sauran annabawan Allah madaukin sarki wato ka kai wannan annabi ziyara ka dan je wajen wannan ku dan yi tadi ka dan lahiya lahiya saboda ka biwa Allah dawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa siddiqina sannan kana tare da siddiqai irin su sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wa shuhada kana tare da shahidai irin wa irin su sayyidina Umar radiyallahu anhu irin wa irin su Hamza ibn Abdul Muttalib ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irin su wa irin su Amr ibn al-Jamur irin su wa irin su Mus'ab ibn Umair the first Islamic ambassador duk waɗannan bayin Allah na gore Allah ya ce wa salihina da sauran nagartattun bayi da suka taimaki addini cikin waɗanda muke wa kyakkyawan zato suna cikin irin su Shehu Usman Dan Hodiyo Mujaddidi irin su eh, abin nan Shehu Muhammad Bello irin su Abdullahi Gwandu bayin Allah da duniya ta yi musu shaida sun yi aikin addini sun amfani addini wato shi yasa Allah ya taimake mu su Shehu Dan Hodiyo sun rubuta littattafai karantar wasu da aƙida su suka rubuta ta ba dama wani aro bakin su ya ci musu albasa ina ba an fahimci wannan idan za ka faɗi sai ka ce shehu sai mu to ba mu da matsala kawo mana littafi inda shehu zai tuntube ya kira sunan shi an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba in ka ce eh, ga littafi shehu ya rubuta shi wata rana shehu ya fito wajen rafin atiku sai ya tuntube da zai faɗi sai ya kira sunansa sai ya kira sunan kai sai ka samu babu shehu in zai faɗi wa yake kira to in kai mabiyin shehu ne da gaske wa ya kamata ka kira da wa ya kamata kai koyi to shehu ya kira Allah kai sai ka kira wani in kuka je lahira sai ka ce shehu ya saka ko ƙarya ka masa wallahi ba ruwan shehu sai a ce shehu kama hanya tafi aljanna wannan bai bi karantarwar shehu ba mala'iku ku ba shi kashi sai mala'iku su fara kwankwasa kansa yana shehu gani shehu ya ce a ba karantarwa ta kabi ba je karanta ihya sunna wa ikmadul bid'a na rubuta kamin na bar duniya na faɗi keda na shi yasa sunan izala ma daga littafin shehu dan hodiyo aka cire shi aka ciro shi shehu dan hodiyo yace ihya sunna wa ikmadul bid'a rayar da sunna da kashe bid'a littafin da shehu dan hodiyo rubuta akwai shi a nan gari je layin yan littafi ka ce a baka littafin shehu mai suna ihya sunna wa ikmadul bid'a rayar da sunna da me da kashe bid'a mu kuma da muka zo sai muka ce to na littafin na shehu dan godiyo da shi zamu wa kanmu suna sai muka ce izalatul bid'a wa iqamatus sunna kauda bid'a da tsaida sunna shehu yace rushe bid'a da raya sunna muka ce kauda bid'a da tsaida sunna kuma kana karanta littafin zaka yi mamaki duk abin da muka faɗa sai ka gani duk abin da muka faɗa wasu abubuwan ma da ba mu bude wuta akan su ba shi shehu ya bude wuta saboda bai bid'a sa sauki hatta da abin da ladanai suke dina yanzu ta da iqama annabi a masallacin sa in za a iqama cewa ke Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah zuwa karshe sai da ake iqama a masallacin wa annabi in ka duba buhari haka za ka gani mu dan imamu malik haka za ka gani shi za ka gani a iziya shi za ka gani a risala shi za ka gani a askari shi za ka gani a muktasar to daga baya sai aka samu inda suke ganin sun fi annabi iyawa idan sun zo za su tare ikama mai ko su fara yadda annabi Allahu akbar Allahu akbar da ladan ya zo ya gyara sai fara wani dogon gyaran murya tukuna bayan ya gama dogon gyaran murya kuma sai fara astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahu shehu dan hudu yake kai dan bid'a ne magana tana cikin ihya sunna ku dauko ihya sunna ku bude ku duba in kun ga wannan maganar to ku rike in ba ganta a ciki ba ku ce kabiru gombe yayi wa shehu ƙarya ku kai ni kotu in nuna wurin an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba idan kuka duba ba ku ganta ba to sai ku kamo ni ku ce kabiru gombe yayi wa shehu dan ya ƙarya zo kotu alƙali ya ce to nuna mana in ba haka ba ga hukuncin masu yi wa magabata ƙarya saki na wane ne wane ne karamin kashi cikin baka to ni kuma zan buɗe zan nuna sai hudu ya ce ka zo da bidiya wa ya saka to ai istighfari yana da lada da kai da annabi wa ta sanin lada istighfari ba ku an samu ba to shi ya bai ba kana so ka ce ka ji annabi iyawa wa ya koya ma istighfari a wajen wa ma ka san istighfarin yana da lada to shi wanda ya zo da abun ya koya maka shi ba haka yace ai ba dan kawai ana shan siga sai ya sa ta a farfesu saboda kawai tana da zaki shi kenan ko ina sai a saka yanzu ka yi amarya ka yi muhimman baki ka sayo kaji ta shirya ma farfesu sai ta aika aka sayo sigari na naira ɗari sai ta juya a cikin farfesun ta gaura yayi zaki sosai ita ta kamarta kana shan siga kuma yana da zaki kawai baki suka zo duk wanda ya ciji cinyar kaza sai ya ji ta ta sha sukari takwai takwai za ka yi bala'i ko ba za ka yi bala'i ba daga fara ɗaukar zafi ta ce to fa mai gida lafiya yau kuma ka daina shan sukarin ne ko sukarin ne bai da kyau me za ka ce mata ban daina shan siga ba kuma shan siga yana da kyau Allah bai hana ba amma ina kika samu matsala kin sa sukari ba inda nan aka ce a sa ba ko ba nan kika kwarsa ba da abura kika sa ko a kunu ko kunun zaki ko a zobo ko ko sai mu sa miki albarka yanzu kin sa inda ba na aka ce za a sa ba istighfari fari ne kal gashi da zaki kaman siga fari sal kaman siga inda ka samu matsala ka ɗebo shi ka zuba shi inda ba nan annabi ya ce a zuba ba sikari ka ɗebo ka sa a farfesu kayi kwaba ko baka yi kwaba ba shi wanda ya koya maka ba haka yace ayi ba shi annabi in yazo za ta bai kama cewa ke Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa kuma ya san da istighfari ya san da ladarsa da halalasa shi yasa dan bidai an kana so ya tuba aiki ne jajawo saboda gashi banna yake da ka zo masa waji kuma sai ya ce a ah, ka ji yan izala kuma yanzu istighfarin ma za su hana wai istighfari ne wai istighfari ne wai istighfari ko kuma zai rato kuma ya kara maka da sabon shiri ka hana da Allah istighfari ka hana ko wani wuri ne kace bai kamata a yi nan ba ya za mu hana gibari mu da muka san falalarsa da ladarsa muka karanta qur'ani Allah ya ce fa qul tastaghfiru rabbakum fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wani romo Allah zai ba masu gibari. istighfari yusilis samaa alaikum إدرارا إذا كنت تلك سوف الله زي باسوك وزي باسوك يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا duk wannan faro mai isi gibari ke bari Allah ya ce in kuna isi gibari zai ba ku ruwan sama mai albarka ba mai rusa gidaje da dakuna da mamaye abubuwa ba ruwan sama mai ne mai albarka ba wanda zai shafe gonaki ya shafe gidaje ku zama yan gudun hijira ba yursilin sama'a alaikum midirara ba tsunami za muku ba wa yumdidukum in kuna sigifari Allah ce zai kara muku da amwalin da dukiya duk wanda ya rike sigifari bai mutuwa da talauci dan Allah ya faɗa kuma Allah bai karya wa banina sannan zai ba ku yaya yayan ma irin wanda kuka fi so yaya maza wa banina kace ba wa banati ba wa yaj'al lakum jannatin Allah zai sa gonakan ku su yi albarka in kun yi noman shinkafa ta kyau in kun dasa mangoro ya kyau masara ta kyau gero ya kyau shinkafa acca ibiru wa yaj'al lakum anhara zai sa koraman ku su kyau su yi albarka ya ta tsamo sintima sintiman kifi ana ba mata suna yin pepe fish ana shan rumo ba matsala duk albarkacin me da Allah wayannan abubuwan ko ba lada zaka yi su gifari ko zaka yi ba Wai na abubuwan da Allah ya ce zai ba mai istighfari ko ba ce za a kara mai da lada ba za a yi ko ba za a yi ba to ya za mu hana istighfari amma ina aka samu matsala ka sa shi ba inda aka ce ba shehu yace kai bid'a ladanai suna yi ko ba su to wannan ne da muyi magana sai kai ta rikice ana ina ai wahabiyawa ne yanzu istighfarin ma sun ce a daina har salatin annabi duk sun ce a daina zikiri ma sun ce kara a kara menene a duk kuma shi mai faɗin magana ya san ƙarya yake ya fake da guzuma ne harbi karsana ya san ina muka samu sabani da shi wani abu ya kirkiro da bai da hujja bai da aya bai da hadisi idan an ce ya zo mu zo ai magana ba zai yadda ba saboda ya san zamu defeat sa intellectually muna da aya bai da ita muna da hadisi bai da shi sai dai kwatance kwatance kwatance kwatance kuma ga aya ba su samun muhalli ya ce to ai su yan izalan nan da kake gani ai jahilai ne ba su san ilimin milladun ne ba ba su san ilimin zahiri da baɗi ne ba ai shi ilimin zahiri da baɗi ne kamar a shuka gyaɗa kaga ya'yan na ƙasa ganyen na sama to zahirin da baɗi ne aya ce wannan hadisi ne kai ku rike Allah ku rike annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce karantarwar shehu dan hodiyo ku rike qur'ani ku rike me ku rike hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai wannan tawaga tana da ban sha'awa kiyama ta tsaya ga annabawa ga siddiqai ga shahidi a ce kuma ga ka kai ma a ciki Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa wannan tawaga da ban sha'awa take Allah ka sa muna ciki Allah ya ce to amma ka shigo nan ciki fa zalikal fadlu min Allah wannan falala ce daga Allah wallahi in ba Allah ya ma falala ba baka iya bin annabi saboda sai a ce maka annabi ya ce sai ka ce wane ya ce Allah dan Umar yana magana da wasu yace annabi ya ce suka ce Abubakar ya ce sai na Abubakar ma annabi ya ce wani ce ai sayyidina Umar ya ce ya kalle su yace yushaku an tunzila alaikum hijaratun minas sama ya kusa Allah ya muku ruwan duwatsu daga sama aqulu lakum qala rasulullahi wa taquluna qala Abubakar Umar ina ce muku annabi ya ce ku zo kuna ce mun Abubakar da Umar ya ce in ana maganan annabi kuma waye isa sake ambatai. shi kenan ku ga darajar sai na Abubakar duk duniya bayan annabi ba mai daraja sayyidina abubakar amma shi ma yan annabi ya wuce dole ya dakata da an gito annabi to dole ya tsaya ko ba zai tsaya ba bayan sayyidina abubakar ba mai daraja sayyidina umar radiyallahu anhu amma duk da haka sayyidina umar an ce annabi ya ce ya zai sai ya tsaya su sahabbai da an ce annabi ya faɗa an gama kai da za a ce annabi ya ce kace to na to to yanzu an ce za a bi wannan hadisi kenan duk mutanen gari mu batatu ne kenan to ban gane ba to naji to to bari ka irin wannan ansar in an ce a bar maganar mutanen garin ku a yi maganar annabi kenan an dauki mutanen garin ku batattu to mun ce a bar ta annabi a rike ta mutanen garin ku kenan an dauki annabi batacce ne ansar da kake so ka bamu kenan idan muka baka irin ansar da ka bayar da Allah ya ce wa in tabihu ta ta duwa ne ne ce wa in tuti'uhu tahtadu yake huwa allazi arsala rasulahu bil huda wallazi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس أرسلناك إلا كافة للناس للناس بشيرا ونذيرا وما آتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أو يصيبهم عذاب عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم to sai Allah ya soka da rahama da an ce annabi ya ce sai ka yi in Allah bai soka da rahama ba da an ce annabi ya ce sai ka shiru ka ce to ai ma nawa waɗanda suka kawo shi masu albarka ne to to to to to to to masu albarka albarka su ta albarka annabi Muhammadu wallahi sai Allah ya saukar alkhairi in Allah bai saukar alkhairi ba baka iya ba shi yasa mu da kaja aya ka gama da mu ba masu saurin faduwa kamar mu da ka ja hadisi shikenan ka buga mu da ko mun yadda dan hadisin ya kai ya da mu ko bai kai ba aya ta kai ta kada mu ko ba ta kai ba Abdullahi dan Mas'ud masallaci suke shigowa ana shigowa masallaci sai manzon Allah ya ce a zazzauna kowa ya zauna shi Abdullahi dan Mas'ud dai lokacin shi ya zuro kafarsa ta dama cikin masallaci zai shigo kafa dama na ciki kafa hagu tana waje yana jin annabi ya ce a zazzauna sai zauna kan dangaraman masallacin a bakin kofa sai zauna wuri annabi ya ganshe ce yabna mas'ud kaifa tajlisu ala mamarrin nas ya kai dan mas'ud ya zaka zauna inda mutane ke wucewa yace ya rasulullah na iso daidai nan kafa ta daya ta shigo dayar bata gama shigowa ba sai kace a zauna dole in bi umarnin sanda da jiji shi yasa na zauna nan take in na ce ba zan zauna a lokacin ba sai na ɗago ɗaya kafar ta shigo idan mala'ikan mutuwa ya zara rai na daidai wannan lokacin na mutu cikin saba maka jahannama zan tafi yace kai in ka bada umarni dole a bi shi on the spot da ka bada umarni dole a biya on the dot without any delay on the dot wani fawru da gaggautawa da ka faɗa an gama dole yace amma yanzu ka ce in taso in shigo daga ciki to ka ƙara bada sabon umarni sai in taso sai in shigo amma ka je da muke ta wahala da mutane mana wai mun ci abi annabi ma laifi muke da Allah <laughs> wannan gari na shinaka Allah ka sa masa albarka na ji daɗi yadda na ga mutanen shinaka an fito kwai da kwarkwata wannan ya nuna kuna son qur'ani kuna son sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matasan wannan gari Allah ka ƙara wa rayuwarsu albarka marasa lafiya a wannan gari Allah ka ba su lafiya mata masu ciki wannan gari Allah ka sauke su lafiya ya Allah wannan masarauta ta shi naka Allah ka ƙara mata lafiya mai martaba uban ƙasa Allah ka ƙara masa lafiya ka ƙara wa zuri'arsa albarka ka ƙara raya gidansa wannan jiha ta mu ta Sokoto gaba ɗaya Allah ka zaunar da mu lafiya da sauran jihohin musulmi da Najeriya da ƙasashen musulmai gaba ɗaya wayanda ke fama da talauci a cikin mu Allah ka wadata su wayanda suke fama da karancin abinci Allah ka ba su ya Allah wayanda ke da iyaye Allah ka ba su ikon yi wa iyayen biyayya su kuma iyayen Allah ka ba su ikon yi wa 'ya'yansu tarbiyya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله ما دوكين سركي ya ce ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halice ku daga rai guda ɗaya shi ne ran annabi adam alaihi salam daga wannan rai guda ɗaya ya halitta mata matarsa wa kenan hawa alaihi salam sai Allah maɗaukin sarki ya ce wa basa min rijalan kasiran wani sa'a daga wa'annan guda biyun ne Allah ya halitta ya kuma watsa maza da yawa da kuma me da kuma mata kun ga Allah ya ba mu tabbacin cewa ya halicci maza ya halicci mata a cikin suratul hujurati sai Allah madaukin sarki ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الله مدوكين سركيتي يا أيها الناس يا كومتاني إنا min zakarin wa وأنثى lalle mun halice ku daga namiji da mace a nan yakan ɗauki ma'ana guda biyu ma'ana ta farko daga annabi adam da Hauwa, nan ne asali daga nan aka halice mu gaba ɗaya ma'ana ta biyu al'ummar duniya kashi biyu ne akwai maza akwai mata idan ka je cikin suratun najami ana rama Allah ya ƙara irin wannan magana sai Allah maɗaukin sarki ya ce wa annahu khalaqa zawjayn wa annahu khalaqa zawjayn dhakara wal min nutfatin idza tumna Allah madaukin sarki ya ce wa annahu kuma lalle shi Allah khalaqa zawjaini shi ya halici nau'i guda biyu menene nau'i guda biyun azzakar wal unsa shine namiji da mace kenan Allah ya halici namiji sannan ya halici me ya halici mace alaramma idan ka sake wo kasa a cikin suratul qiyama can dab da bakin boda Allah ya ƙara magana mai kama da wannan a inda Allah madaukin sarki yake cewa aya sabul insanu an yi turaka aya sabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله ما دوkin sarki yace ayi hasabul insanu yanzu mutun yana zato yana tsammani an yi turaka suda a bashi haka kawai ba umarni babu hani Allah ya ce alam kuna dufatan ashe bai zama digo ba min maniyin na maniyi tumna wanda ake jefawa a cikin mahaifa sun makana alaƙatan daga nan sai rikide ya zama gudan jini fa khalaqa sai Allah ya halicce shi fasawa ya daidaita halittarsa faja'ala minhu zawjayn sai kuma Allah ya sa daga gare shi aka samu nau'i guda biyu wasu nau'uka azzakar wal unsa namiji da mace abinda nake so na nuna mana shine ubangiji ya halici me ya halici namiji sannan sai ya halici mace to da tafiya sai tafiya sai bature da yahudu suka hada kai sai suka zo da wata sabuwar shawara cewa wannan tsari na Allah bai yi ba ya kamata uh, a yi maja wani abu da ake cewa gender equity uh, wato ita ma mace a ɗan rikidar da ita haka ta koma namiji to sai dai akwai matsala hakan ba zai yiwu ba mahamaji ta hadatil mar'atu fi an takuna rajulan lan takuna rajulan wa lan da imra'atan duk sanda mace tace tana so ta zama namiji to za ta yi 2-0. ba za ta zama namiji ba kuma ba za ta iya komawa ta sake zama mace ba sai ta zama mai kenan mata maza kun sa mushkilun sai ta haifar da mishkila to wannan shine matsalar da ta fara faruwa sai aka fara tunanin yaya za a yi a rikidantar da mace ta koma namiji cewa ya kamata ita ma mace ta yi kafada da kafada dawa da namiji sun gagara gane cewa mace tana zama mai daraja ce idan tana nan a matsayinta na mace namiji yana zama mai daraja ne idan yana nan a matsayinsa namiji da ya siffantu da siffofin mata sai ya zama sakarai mace da ta siffantu da siffofin maza sai ta zama ga ta nan ga yadda take wato sai ya zama sai a rasa inda za a aje ta sai ya zama ko ina aka kai ta ba za ta samu damar karbuwa ba amma namiji in yana namiji sai zama yana da mutunci yana da daraja mace in tana mace sai zama tana da mutunci tana da daraja to yaya mace take kuma ya take rikidewa ta zama ba mace ba ta zama mata maza wato akwai siffofi na matantaka wanda idan mace ta siffantu da wayannan siffofi to lalle ita mace ce idan ta rasa wayannan siffofi to ta canja daga mace ta koma wani abu za ka ga mazan da take so ta burge ba za ta iya burge su ba za su yi sha'awarta ba kun san dalili duk siffar da Allah ya yi wa mace wacce namiji yana da irinta to irin wannan siffa namiji baya sha'awanta a wajen mace da za ka samu ango ka ce kai ango e a jikin amaryarka mai kake so an da zai baka sai ce abin da ban da shi duk abin da yana da shi wannan bai burge shi ita mace da zaka tambaye ta a namiji mai take so sai ta ce abin da bata da shi duk abin da yana da shi tana da shi wannan bai burge ta sai abin da shi yake da shi ita kuma bata da mai bata da shi shine kawai abin da yake burge ta wannan shi zai nuna maka cewa wato mace tana mace ne take abin sha'awa namiji yana namijin ne yake abin sha'awa yanzu misali namiji ana so ya zama mai karfin bala'i yana da karfin tuwo in ya naushe ka sai ka je kasa na'am namiji ka karfa shi ake cewa jarumi ana son sa ko ba a son sa yabo ne wato ci gaba ne to ku tambayi maza ku ji a ce ga wata budurwa mai karfin bala'i duk katin da suka duka kokowa za ta yi sama sama da shi ta buga da kasa ni dai ba za a aure ta ba ban sama kai ba malam malam wasu ba ni dai ban ciki me yasa saboda ta siffantu da siffarwa ta siffantu da siffar namiji kenan da ta siffantu da siffar namiji sai ta zama ta canja kala ko na'am namiji ana so a same shi da gemu da saje a samu gashi ya cika masa fuska aisha radiyallahu anha ta kalli fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gage mu ga saje ya cika fuskar sai da ta tsarkake ubangiji ba dan komai ba saboda ya kawata fuskar maza da gemu kenan namiji idan yana da gemu zai burge mutane zai bada sha'awa akwai wanda yana neman wata yarinya irin mutanen nan ne Allah ya ba su gashi ga gemu ya gama haduwa yana zuwa wajen tafira ashe ita yarinyar tana ta farin ciki tana nuna masa soyayya da kauna duk sanda ya zo ya fira taro da kawayenta ta ce ku taya ni addu'a ne ka alhamdulillah na samu ahlus sunna da haka da haka har lokacin aure yayi bayan an daura aure ran da zai tare dakin ta wai yana so ya burge amarya ya fito dan saurayi saurayi haka sai je ya samu wani inyamuri ya ce a sa kilifa a sauke gemun gaba da shi wai shi yana fito so ya fito da dan kwaskwas hakan nan karshe aka share gemu tas amarya tana zaune cikin ɗaki sai ga ango ya shigo tana kallon ango ba gemu sai ta sa ihu tana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ja hijabi ta rufe kanta ta rinka ihu mutane aka ji amarya na ihu aka tinkaro yana keni ne tana ƙarya kake kai ba mijina bane billahi lazini ne tace wallahi ƙarya kake ba ki gane murya ta ba ce muryarwa ni miji na gemu yake da shi yace ke na je wajen wannan ne dan karshe <laughs> abu ya zama bala'i aka yi juyin duniya wallahi amarya ta ce wallahi ba ta zama da shi yace ke na dan yi gyara da tace ka bata ba kai gyara ba yace a jira zai fito nace wallahi ko ya fito ban sagga karshe wannan aure da bala'i amarya bata tare ba auren ya mutu ashe wanzamin da ya aske masa gemu ya aske masa aure ba tare da ya sani ba saboda ta suna sunna ta koshi na'am so kenan gemu ado ne ga namiji to yanzu da Allah Allah rama kai sabuwar amarya haka sanda ka dawo cikin daki eh, an dauke wuta amarya ta dan matso kusa da kai da kalalu fuskar ta sai ka ji gemu da saje zaka zauna cikin daki zauna cikin dakin ba me yasa saboda ta siffantu da siffa ta siffantu da siffa namiji na'am namiji ana so a samu mai katuwar murya saboda yawanci maza su suka fi fita a yi wa'azi a yi dawa a yi caji kamar makefon zai fashe in an je fagen daga su kabbara da karfi ko na'am in namiji yana da yasiririyar murya irin ta mata tsoron magana shi ma yake cikin mutane saboda sai ga ana ana masa wani kallo haka ana ganin shi wani dan daudu dan daudu ko ba kallon da ake masa kenan ba saboda yana da murya irin ta mata kenan an fi son namiji muryarsa ta zama katuwa to mace mai katuwa murya in ma tsautsayi haukan ka ba za ka aure ta ba amma in tsautsayi haukan ka ta riga ta shigo to don sai kai haƙuri saboda me kana tsoro kar wata cikin ɗaki kuna fira wani ya faɗo ya ɗauka ba kokai kenan an fi son ita ko muryarta ta zama gaga, muryarta ta zama siririya ba ta zama katuwa ba shi kuma namiji muryarsa ta zama katuwa murya namiji ana so in yana tafiya tafiya ta kama da ta maza mace in tana tafiya tafiya ta kama da me tafiya ta kama da ta mata a ga tafiya da ɗan rangwada rangwada da ya kwalisa kwalisa haka a ciki yadda ake so mace ta tafiya kenan shi kuma namiji ana so in zai tafiya kawai ya taka ƙasa da ƙarfi dikir dikir katako katako gatari gatari shi yadda ake bukata ya tafiya kenan in irin wannan tafiyar ita zai burge mutane ita kuma in ta irin wannan tafiyar ba za ta burge mutane ba abin da nake so na nuna muku hatta a yanayin halitta da Allah maɗaukin sarki yayi yi halittar maza daban halittar mata daban to haka a wajen yadda ake bukata su rayu akwai halaye da ɗabi'u irin waɗanda wannan halaye da ɗabi'u su suke mai da mace ta zama mace mace duk lokacin da take da irin wannan halaye da ɗabi'u za ka ga Allah ya so ta musulunci zai so ta bayan haka hatta mijinta mai gidanta zai je yana ƙaunarta me yasa zai je yana ƙaunarta domin ya san mace ya auro ba ƙato ya auro ba an gane bambanci tsakanin guda biyu Allah ta'ala ya sa mu dace to waɗannan siffofi waɗanda da su ne mace take zama mace su ne waɗanda yahudu da nasara suke ƙoƙari su raba mata da su saboda in sun raba ke da wannan siffofi sun riga sun gama da ke sun mai da ke me sun mai da ke mata maza ke yanzu ba mace ba ce ke mata maza ce Allah ka gafarta mana siffa ta farko cikin irin waɗannan siffofi shine kunya kunya ita ce siffa ta farko da ake bukata a samu mace da ita ita ce siffa ta farko da take mai da mace ta zama mace da zarar mace idanunta ya bushe babu kunya ko ta kwabo a idanunta ko kan hanya take tafiya in tare da namiji za ta kura masa ido kuri sai dai shi ya kau da kansa amma ba ita ba na wannan mata ta tashi daga mace ta koma mai ta koma mata maza ba mace ba ce. amma idan ka ga yarinya da kunya wato wannan yarinyar mace ce macen aure ce duk namiji da ya san me ake cewa mace idan ya samu irin wannan mata ya samu matar da ya kamata ya aura wannan ne dalilin da ya sa Allah rama idan kana karanta alkur'ani mai girma ɗaya daga cikin manyan magabata wato shine annabi Musa alaihi a lokacin da annabi Musa ya yi hijira fir'auna yana neman sa zai kashe shi ya yi hijira daga ina ya yi hijira daga masar ya koma zuwa madiyan yayin da ya kamo hanya zuwa madiyan ya ainihin wato shigo cikin garin madiyan sai ya ga wani abu da ya bashi mamaki menene abin da ya gani wanda ya bashi mamaki allah madaukin sarki yana ba mu labarin sai ya ce walamma ware da ma a madiyana ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تعالى نسقي حتى يحضر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين النبي موسى يسوع كان غريب مدينه wato kamin ka iso bakin garin madiyana akwai ruwa inda nan mutanen ƙasar madiyana suke shayar da dabbobinsu Allah ya ce walamma warada ma a madiyana ai walamma balaga ma a madiyana kalmar warada tana ɗaukar ma'ana guda biyu tana ba da ma'anar balaga tana ba da ma'anar dakhala amma a wannan wurin tana ba da ma'anar balaga ne ya iso wannan ruwa na madiyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasquna sai ya samu cincirin da mutane suna shayar da dabbobin su ruwa wa wajada min dunihim ta tazudani min dunihim kamin ya kariso inda wannan cincirin da mutanen suke wajada sai ya samu imra'atayn yan mata guda biyu tazudani ai tamna'ani ganamahuma suna tare dabbobin su kasu shiga cikin na mutane annabi Musa sai ya tsaya yana kallon su yana mamaki ƙala sai ya ce musu ma kaɗa ko kuma menene labarin labarinku ƙalata sai suka ce masa lanasi mu ba mu iya kokuwa da eh, cuɗanya da maza ba ba za mu shayar da dabbobinmu ba hatta yasdirar ri'awo wato har sai wannan taron jama'a masu kiwo masu shayar da dabbobinsu sun kammala sun koma to sannan sai mu shayar da namu shi yasa mu kullun daga baya muke shayarwa annabi musa ya ce a to tun da ku ba za ku iya eh, hargitsi da maza ba kuma nan wurin taruwar maza ne to ai sai ku zauna a gida babanku sai zo ya shayar da dabbobin sai suka ce wa abuna babanmu kuma shehun dattijo ne kabir wanda ya yi nisa cikin shekaru ya tsufa ba zai iya zuwa ya aikin ba to annabi musa sai ga ya samu wurin da zai aikin agaji su dai wa'annan ba sa cuɗanya da maza babansu ba zai iya ba sai ce to ku dan bada fili ku gani fasaqalahu ma sai shayar musu da dabbobin yayi shayar da dabbobin alqur'ani bai ba da labari ba malamai ne suka yi ta wasa kwakwalwa wasu suka ce ya ɗabi dabbobin ne ya furmutsa ya je shiga cikin shayar da dabbobin ya fito da su ba tare da ɗaya ta salwanta a cikinsu ba wasu malamai suka ce a kusa da wurin akwai katuwar rijiya wacce ake rufe ta da wani babban dutse amma sai an yi taron dangi ake iya tura dutsen sai ya ɗabi dabbobin ya je ya kinkimi dutsen shi kaɗai ya aje a gefe saboda ƙarfi na annabtaka ya ɗebo wa dabbobin ruwa dabbobin suka sha suka gama ya ce to sai a kama hanya a tafi gida bayan sun wuce to shi ba ƙure a garin bai san kowa cikin garin ba sai ya nemi inda zai aje zango shine sun mata walla ila zilli sai ya juya ya samu wata bishiya ya zauna a ƙarƙashinta faƙala sai yake cewa rabbi ya ubangiji inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ai inni faqirun lima anzalta ilayya min ta'amin ya Allah yau kwana takwas ban samu abinci na ci ba sai ganyen bishiya nake ci a daji daji na ratso ba guzuri ya Allah da zaka sama mu abin da zan sa a ciki na da lalle ne mu bukaci ne ya ubangiji wannan addu'a ta sa shi Allah ya karbe ta su wayannan yan mata an san ba sa dawa da wuri yau ga sun dawo da wuri za a tambaye su ko ba za a tambaye su ba saboda haka aka tambaye su yaya kuka dawo tun yanzu ba ku shayar da dabbobin ba ne suka ce a dabbobin sun sha ruwa sun koshi wato abin da ake hana ku kullum shine ya kuka saba doka kuka aikata kuka je kuka yi furmutsitsi da maza kuka shayar da su suka ce a ba mu yi furmutsitsi da kowa ba a to ya aka yi jama'a ne ba su zo shayar da dabbobin su bai ku kadai kuka je a mutane sun zo to ya aka yi suka ce wallahi ikon Allah kawai sai ga wani bako ya faɗo ya zo yana tambayar mu me yasa ba mu shiga mun shayar da namu ba muka ce an hana mu a gida to ya ce babanmu ya zo ya shayar mana muka ce shi kuma ya tsufa ba zai iya ba sai ya ce mu ba shi wuri shi zai shayar da dabbobin ya ba ku ga abin mamaki ba shi kadai ya shayar da dabbobin nan cikin kankanin lokaci bako ne kai bako ne bai kama da mutanen garin nan ba sai baban sai ya ce to ai ba a barin bako a daji ku je ku ce wa bakon nan ya kamo hanya ya taho ku je ku taho tare da shi ɗaya daga cikinsu maza ta je ta zo da wannan bako nan take sai ɗaya daga cikinsu ta kama hanya malamai suka ce karamar wa da ƙanwa ne to ƙanwar ita ce wacce ta tafi tahowa da wa tahowa da annabi musa alaihi salam annabi musa yana zaune gindin bishiya faja'atuhu ihdahuma sai ɗaya daga cikin waɗannan ƴan mata guda biyu ta zo mun ce ita ce asugura karamar ko tamshi tana tafiya alastihiya'in tana cike da kunya kai da ka ga yadda take tahiya wato ka san yarinya ce mai kunya kamila tahiya irin ta mata akan hanya tsakiyar hanya ta maza ce gefen hanya fa ta mata ga lullubi ga hijabi eh, kan ta ƙasa wato eh, tana ɗan ɗari-ɗari hakan nan shi ne tamshi alastihiyayin wato tana ɗan ɗari in ka gama ce idan ta ya bushe in ta shiga cikin garijinta take kawai wato lahiya lahiya ba ta ɗan jin wani ɗan ɗari-ɗari da to ta fara zama mata maza Allah ka sauwaka wato da ɗan ɗari-ɗari haka nan take ainihin wato tahowa ta zo ta same shi gashi a zaune wato ba ta iya tasa shi gaba ta ɗan kauda kai haka nan gudun ya ce ke lafiya ta ce inna abi lalle babana ya da oka da ka ji maganar kasan maganan mace ne inna ƙurani ne ke mimita abu amma ya yi kama da maganar mace ko bai kama da maganar mace ba inna abi lalle babana ya da oka yana kiranka li yajziyaka domin ya kanka maka ajara ma kaitala na lada shayi da dabbobi mu da kai annabi Musa ya daga kai ya kalle ta yace inna ahlu baitin la nubi'u dinana bi arbi dunya yace ni na fito daga wani gida ne inda ba mu sai da addinin mu da wani abu na duniya mai aiki na neman lada a wajen Allah kice ana nema na a gidanku a biya ni a ban da bukata eh, tahi abunki mu mun yi aiki dan Allah muke mu yadda gidan mu yake kenan ita kuma ta kalle shi ta ce to mu ma gidanmu in ba ya zo yana daji ba za a bashi a daji bakin gari shi kadai ba addini yana son girmama bako to mu kuma halin gidanmu kenan in an yi bako sai a kawo shi a bashi masauki a bashi abinci ba ladar aikin ka za a biya ka ba yace to in wannan ne babu matsala bismillah sai suka tashi suka kama hanya tana gaba shi kuma yana ina yana baya sai zama iska yana ɗaga zanin ta shara ɓanta yana fitowa tana ganin wannan yana ganin wannan sai sai ya tashi yace ke yan mata tsaya sai ta tsaya sai ya wuce gaba yace ke koma daga baya ki biyo ni tace to ya zaka ka je gidan tunda baka san gidan ba yace a wannan ba matsala bane dauki duwatsu a hannunki in za a yi kwana ta gefen dama jefa dutse ta gefen dama in naga dutse ya wuce ne ta gefen dama to na san right hand side in ta hagu ne sai ki jeho ta hagu kaman kin sa trafficator kenan shine menene wato ke ki tsaya daga baya ni na wuce daga gaba ku ga yadda alkur'ani mai girma ya siffanta wannan mata wannan yarinya da me aka siffanta ta da kunya me yasa aka siffanta ta da kunya saboda kunya ado ce a wajen mace idan mace ta rasa kunya to duk wata tsiya da ka sani a duniya za ta iya aikatawa idan mace ta rasa kunya wato tana iya zama fasika tana iya zama za ka iya ganin wato, mace in ta rasa kunya za ta iya kokowa da namiji a bakin hanya tana iya kokowa da namiji a kasuwa tana iya sa hannunta cikin aljihun namiji tana iya cire hular saurayi ta dora a kanta kuma ta aje hula a sittin ana dariya wai wannan ita duk a wayewa ne da cigaba, gaba wai ita ta yan sakandare ce an sake ta tadiri saboda haka ita wannan shine babban matsalar da ke faruwa saboda ta rasa mai ta rasa kunya a ana so mace mace ta zama tana da kunya ko wata magana aka faɗa duk da magana ba wai wani matsala take da shi sosai ba irin wacce namiji zai ji maganan ya ji ta normal ba matsala ita da ta ji magana ta ji kunya ta kama ta ta rufe fuskar ta ko ta ja ko wani abu mai kama da haka wannan siffa ce ta menene siffa ce ta mace shi yasa a lokacin da aka yi wato ainihin wato yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai atun nisa wasu abubuwa guda biyu muhimmai sun faru daya ya faru da Fatima wato ainihin bintu Utba daya ya faru da Hindu bintu Utba Fatima bintu Utba lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake baya da mata yana cewa ku yi mun baya wato ba za ku yi sata ba mata suka ce mun maka baya ya rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku mun baya ba za ku yi zina ba kalmar cewa kai ba za ku yi zina ba sai Fatima bintu Utba sai kunya ta kama ta bata san sanda ta sa hannayenta guda biyu ta rufe idanunta ta sadda kanta ƙasa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wace mata ce wannan aka ce Fatimatu bintu Utba manzon Allah ya nuna tana da siffa siffa irin ta mutanen kirki saboda kai kun ga ba wani abu bane kawai kada ku yi zina Allah ya hana wai kalmar zina jin sunan kalmar kawai sai kunya ta kama ta to kenan yadda ake bukatan mata su zama kenan idan mace ta zama tana da kunya to irin wannan mata ita ke cewa mace in ga gaji budurwa ta ce ni billahi lazi ban jin kunya kowa a Sokoto kin zama mata maza kin buga sunan wata kofa a Kano a Kano akwai ta kofa kofar ka buga to kin buga ina ba ta fahimci wannan kuma duk wanda ya san me yake yi ba zai aure ki ba saboda mace idan ba ta da kunya a cikin gida akwai matsala ko ba matsala akwai matsala za ta iya yin bala'i da kishiya saboda ba ta da kunya za ta iya yin bala'i da uwar miji saboda ba ta da kunya za ta iya yin bala'i da mahaifin miji saboda ba ta da me saboda ba ta da kunya daga sanda mace ta zama ta rasa kunya to duk bala'in da ka sani ba wanda ba zai iya faruwa ba kuma in ka ga mace ba ta da kunya to in ba taimakon Allah ba yar da za ta haifo sai ta fi uwar rashin kunya fitsararra za ta haifo maka shi yasa da zarar mace ta rasa kunya a idanunta to shi kenan wannan ta zama mai ta zama wato matsala shi yasa za ku ga mata magabata saboda tsabar kunya da suke da shi ko fita za su yi anguwa mafiya yawan su ba su iya fita su kadai in za su je wani wuri ta fi so ko mai gida ya raka ta ko mahaifinta ya raka ta ko kaninta ya raka ta ko yayanta ya raka ta ba ta ainihin wato ta tafi ita kadai ma sai ta ji abin duk wani iri hakan nan saboda tana dan dari dari haka a cikin al'umma to irin wannan ita ce ake cewa mace bi ma'anar kalima Allah ka gafarta mana kenan wannan siffa ce da take mai da mace ta zama mai siffa ce da take mai da mace ta zama mace saboda haka ya ku yan uwa mata wannan siffa ta kunya kar ku da ku jefar da ita ado ne a wajen mace kwalliya ne a wajen mace mace ta zama ta yi ado da kunya ta yi kwalliya da kunya ya fi burgewa fiye da tai ado da gwal fiye da tai ado da dan kunnen zinari fiye da tai ado da sarƙa ta zinari ta yi ado da kunya ya fi ba da sha'awa a cikin mutane Allah ka gafarta mana kuma duk matar ta zama ba ta da kunya ta mai da kanta za ban kaura a cikin mutane za ka ga hatta mazajen ma ba su cika santa ba su sha'awarta domin ka'ida ce ta namiji shi namiji duk abin da aka aka aka dan rike masa aji da shi aka dan boye masa to shi ya fi din diddiki wannan abun shine abin da yake so ya san kansa duk abin da aka sake masa sagaga haka bai burge shi ko bai sha'awar wannan shi yasa ko a makarantar sakandare inda ake ko education class a hada namiji da mace ko a jami'a inda ake hada maza da mata da wuya kaga ɗalibi ya aure yar ajin su me yasa ba zai aure yar ajin su ba saboda ya saba da ita yana hudda da ita tare suke assignment tare ake waye in yana kusa da ita bai jin ma mace ce a kusa da shi sai ya ji kamar namiji dan uwansa ne a kusa da shi bisa wannan ko sha'awar ta bai ko burge shi ba ta yi ina fata an fahimci wannan ta sha kyalli ta sha basilin duk ba ta burge shi me yasa ba ta burge shi saboda ya saba da ita ya saba jin muryarta ya saba ganin fuskarta ya saba tare suke hudda tare suke abubuwa to ba zai yi sha'awar ta ba za ta burge shi ba yanzu da a ce mata za su fito tsirara tsirara ɗaya ta fito a cikin hijabi za ku ga wata ta fito a cikin hijabi nan ita aka damu da a san wace ce ina fata an fahimci wannan wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam ɗabi'a da maza suke da shi kenan duk sanda kika ga wato mace ba ta da kunya wani ya kula ta to ba ya kula ta don ya auro ta ta zama matarsa ta aure ba ne ya kula ta saboda yana ga kamar akwai kofa da zai iya iskanci da ita iya inda ya aje take nan a wannan tasha a nan ya aje ta banda wannan ba wani matsayi da take da shi a wajensa Allah ka gafarta mana siffa ta biyu da take mai da mace mace ta zama mace shine rashin cakuduwa da maza da zarar mace kaga ba ta fargaba za ta iya shiga cikin maza duk inda maza suke za ta iya firmutse firmutse da su tana ganin ba matsala to wannan ta tashi daga mace ta koma mai ta koma mata maza shi sa kuka ga wayancan yan mata da aka ambata me suka ce suka ce la nasqi hatta yusdira ri'a ba za mu shayar da dabbobin mu ruwa ba sai maza sun gama sun tafi sannan mu mu mai, sannan mu zo mu shayar da namu to wannan siffa ce mai tsada a wajen mace mace ta zama ba ta me ba ta cuɗanyuwa tare da wa tare da maza daga sanda mace ta zama ba ta shakka maza za ta iya gwagwarmaya da su to ba a kiranta mace shi yasa za ku ga mata da suka shiga harkar siyasa za a je a yi kamfen da su ita ma tana ihu tana kiran sunan jam'iyyar da take yi yanzu da Allah akwai wani mutum kaman mai kamili da zai yi sha'awata da sunan aure ba duka ne za su sha'awata da sunan aure ba saboda me saboda akalla tana da gwagwarmaya a cikin me a cikin maza wannan gugurmai da take cikin maza kadai ya rage mata kilas ya rage mata mai ya rage mata kima a wajen al'umma kenan lalata mata aka yanzu da aka koya musu hudda da namiji ba matsala ba ka kaga mace tana iya shakin hannu da wani kawai haka nan kawai wani kato ta gaisa da shi hannu da hannu a ma safaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam imra'atan qaddu aisha radiyallahu anha tana cewa ma massa yadu rasulillahi wato aidin nisa hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata taba taba hannun wata mata da sunan za su gaisa ba to me kuke tsammani da ƴaƴanmu mata yanzu waɗanda ake ɗiba su a je cocktail party da su idan an ce za a yi biki ko za a yi wani abu akwai wata fa yanzu duk party da za a yi a sakwato nan ta san san da za a yi shi ta san inda ake barbecue duk inda za a yi bachelor's night ta sani duk inda za a yi picnic da ita za a yi in za a yi bush fire da ita za a yi in za a yi bomb fair duk wata shegantaka da za a yi tare da wa za a yi tare da ita za a yi wai ta wai za ta iya fitowa cikin maza a sa mata kiɗa ta tiki rawa a cikin maza ita tana ganin wai wayewa ce ita yanzu yan boko ce har da bokoko za ki bokoko a jihar ko ranar tashin alkiyama wai ita tana ganin wannan ba matsala ba ne to me a ciki wai wannan wayewa ce menene wayewar wai wayewa ce ita a wurinta za ta iya zuwa wajen fati a yi gwagwarmaya a yi cuɗanya tare da maza tare da ita mata ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ɓanna da fasadi da yake faruwa a wajen waɗannan fati-fati na bala'i da ake cikin al'umma abin ya wuce hankali gaba ɗaya wallahi 'yan mata da yawa ƙawayensu suka lalata su wajen koya musu zuwa ina koya musu zuwa fati wata har ta riga abin ya zama a jikinta idan aka yi sati bata ji ana fati a wani wuri ba sai ta ji kamar bata da lafiya a satin ita ba san da za ta ji walwala kaga tana zumudi tana rawar kafa wai sai ta ji an ce ga wani fati abin nan za a yi a cikin gari ban manta wata rana a gombe mun taso daga ainihin wato wani mitin da ya dauke mu tsawon lokaci mun dawo gida wajen karfe ɗaya na dare zan shiga cikin gida sai ga wasu 'yan mata wallahi in ko su za ku ɗauka na ne ɗaya daga ciki ta sa wando jeans ta sa t-shirt ta yi talking in ta sha zanzaro da daddare ma amma ga wani tabarau ta maka sai ka ce ya wuta da daddare ni na ɗauka arniya ce sai da ta yi tuntuɓe haka za ta faɗa lambatu sai na ji ana biya hankali hadiza sai na gane ashe musulma ce tana tafiya ita kaɗai surutu take tana wannan fati ko bata suna wani irin fati ne wai a ce an tashi karfe ɗaya na dare wannan ai ba fati ba ne ni na ɗauka ma till down ne wai ita ta ɗauka till down ne wai wai till down shine a yi ta cashewa tun dare har yaushe wa hafi asuba ta yau shine till down kwana za ta yi wai ana shegantaka ana fitsara ana iskanci ana yi wa Allah zanga-zanga wa kuma wata irin mace ce wannan wai mace ce musulma da Allah wanda ya aure wannan ya aure bala'i ko bai aure bala'i ba ai wannan dukkan ta ba matar aure bace in ka ce zaka auro ta zaka samu matsala wallahi sai ta ci kwalar ka dake ta ma sai ta hamma da gyaran kafirai wannan bala'i sunanta Allah ka gafarta mana kenan a ina ake samun irin wannan shegantakar a wajen fati 'yan mata da yawa a wajen fati aka koya musu zina a wajen me a wajen fati saboda kiɗa yana bugarwa kamar yadda giya take bugarwa idan aka sa maka kiɗa kana zaune kiɗa ya ratsa ka ya ratsa ka to zaka zama zaka zaka samu kanka wani under temporary delusion wato zaka zama wato wani bugagge bugagge kamar ka sha giya ka bugu haka kiɗa yake shi yasa da zaka sa kasan na bidiyo an sa mutane kiɗa suna rawa sai ka kashe muryar talabijin ɗin. sai ya zama yanzu ba murya su kadai masu rawar kake kallo kaga yadda ake lallan kwasawa sai kace ce wata kwaguwa kai da ka gani ka san wannan ba don kida aka samu su ba to sai in giya mutum ya sha zai iya yin wannan haka ne ko ba haka bane da ka ga su kaga ka ga mahaukata amma idan an sa kidan ne to sai ka ga ashe ba hauka suke abin bai zama hauka zalla ba saboda akwai wani sauti da suke bi a wajen karere karere da tikarawa da suke yi amma da an kashe murya sai ka gane mahaukata ne da wannan ne malamai suka ce kira yana me yana bugarwa saboda haka in ta samu kanta a wajen irin wannan fati kiɗa da ake yi da ihu da kuma ga samari yan uwanta da su ake yi kamin ta ankara sai ta zama kamar giya ta sha a daidai wannan lokacin sai ta rasa hankalinta na wani gwargwadon lokaci abinda da kake gaba za ta iya yi ba a wannan lokacin sai kaga za ta iya yin shi za ta iya tsalle ta rungume saurayi dan kwalinta ko eh, rigata ta tube duk matsala bace duk wani abin da tana cikin hankalinta ba za ta iya yi ba a daidai wannan lokaci za ta iya mai. za ta iya yin shi saboda abu ya take ba cikin hankalin da take ba wannan yana daga cikin bala'in da yake faruwa na taba gaya muku wani abu da ya faru wani kaset da wasu yan uwa suka taba sama mana na wani fati da aka yi ban taba sanin bala'in da ake a fati ba kenan sai ranar ga yan mata an shirya musu wurin zaman su suna zaune nan gefe ga samari ga wani tebur irin wannan an aje ga wata katuwar rumbiɗe da yasidi an ainihi wato ɗora kai ga wani fitsararre shine mc master of the ceremony shi shi ne yake rike da microphone shi yake coordinating na taron an zo an zauna yan mata ga su nan kowace duk irin shiga iskancin da take ji za ta iya a duniya ta wuce a wannan ranar ta zo da ita wai a ce program din ma wai time table ne abun kala kala ne in an yi wannan program an gama kuma sai ai wannan in an gama wannan sai ai wannan in an gama wannan sai ai wannan haka ake yin su kashi kashi akwai wanda ake cewa redis and job aka zo aka gama to program din da ya fi tada mu hankali a ciki shine wani program da suka sa masa suna pick and obey pick and obey menene pick and obey kalmar pick and obey kalma ce ta turanci ma'anar pick ɗauki ɗaya shine ma'anar me pick ma'anar obey ka yi biyayya ɗauki ɗaya ka yi biyayya wani ƙaton tire aka zo da shi da wasu 'yan takardu an dudduƙula su an zuba kan tiran sai ka ce su kamar tantan tantan an cika tiran da su an aje shi akan me akan tebur sai a kira saurayi guda ɗaya sai ya zo in ya zo sai a ce to ya ɗauki takarda ɗaya dunkulalliya cikin wayannan takardun sai ya ɗauka wannan shine abin da ake cewa pick ya yi picking kenan ko to in ya ɗauka sai ya miƙa wa MC idan ya ba MC MC shi kuma sai ya buɗe idan MC ya buɗe sai ya karanta kowace takarda a shi akwai rubutu da aka yi a ciki to in ya tashi ya karanta rubutun da ke ciki sai ya karantawa shi wanda ya ɗauko takardar shi yana tsaye duk abin da aka faɗa a cikin takardar umarni ne a cikin takardar duk umarnin da aka bayar to shi kuma zai yi aiki da wannan umarnin to inda ma'anar obe ta shigo kenan duk umarnin da ke cikin takardun nan gaba ɗaya babu wanda ba na saban Allah ba ba kwara ɗaya na yi wa annabi Muhammadu biyayya gaba ɗaya na saban Allah ne akwai wanda da ya zo ya ɗauka aka buɗe abin da ke rubuce a ciki shine pick a beautiful lady and dance with her wai ya zaɓi yarinya ɗaya kyakkyawa cikin 'yan matan da ke wurin ya rawa da ita ana faɗin wannan sai gayu aka ɗaya tafi a lokacin da da 'yan mata duka aka ɗabi tafi dama duk wani matsiyaci yana wurin ba wanda bai zo ba su had gaye da su top gaye da su zigi da su jagaju da su bob siriri da dukkan su kowa ya riga ya gama hallara a wannan wuri shi kenan sai ya zo yana ɗan tafiya irin ta nigogi ko san wata tafiyar ma ba za a yi ta masu hankali ba ana wani dan dukawa ana wani tura kirji gaba ana bayan hakan nan kai da ka shi kaga dan wuta baka da bukatar tambaya yazo yana bin yan mata yana duba sai ga wuta ta masa sai dan mata ishara da hannu ta taso ita kuma dama wata fitsarariya ce ta dade da kwashe kayanta daga gaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka ana dan nuna ta da ita da sauran yan mata sai aka kwashe da dariya aka tafa sai ta dan taso ita ma tana dan wata tafiya da yan rangwada rangwada da yan kwalisa kwalisa sai aka zo aka tsaya tsakiyar fili sai MC ya tambaye su wani track suke bukata a sa musu wai su zaɓi kiɗan da suke bukata saboda haka kowa in ya zo da track ɗin da zai ainihin zaɓa idan ɗan rege ne ya ce a sa masa black uhuru wai shi ɗan rege ne idan ɗan cool music ne ya ce a sa masa sonal diol i am alive ko a sa masa shakira ko maria carey ko ashanti ko 50 cent in the club ko osha ko tupac wani dai matsiyaci dai cikin matsiyatan mawakan turai sai a zabo guda ɗaya sai a ce to shine wanda aka zabo to in aka zaba to shikenan sai MC sai ya dauko ɗin sai ya saka in ya saka shikenan sai a kunna sai kiɗa ya fara tashi a hall to sai yarinyar da saurayin sai su fara rawa ya lagude mata kumatu ya lagude mata baya ya lallagude ta ya lallagude ta ya lallagude ta ko me ta ajewa mai gidanta ran da ta aure ban sani ba tunda yan banza duk sun lagude shi akan hanya Allah ka gafarta mana me ya kawo wannan cuɗanya tsakanin yanzu wannan wata ta saba cuɗanya da maza irin wannan sai ka auro ta ka wai kana so ta zauna a gidanka zama a Allah biyayya a annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam biyayya ta riga ta sha wannan fitsara ta koshi ta ina za a iya zaunawa tare da ita ta ina wannan mace ce wannan ba ma kirga ta a cikin mata ita wannan ba sunanta mace ba menene sunanta mata maza wannan ba mace bace mata maza ce shi yasa za ga irin wannan ko an yi aurenta abokin mijinta in ya zo ba ta jin wai wani ɗari ɗari saboda ta saba hudda da mata ita da kanta za ta fito ta bude kofa ta taro shi har ta ɗan rike hannun shi ta nuna masa kujerar da zai zauna wai abokin waye abokin mijinta ne za ta iya zuwa ta kawo musu abinci ta aje a danin tebul mijinta bai nan ta ce wai abokin mijinta ya zo su zauna su ci tare in yana ɗari ɗari da kai da Allah to me in ya zo ya ga muna cin abincin me kai ba abokin ba ne to me a ciki me wai ka tana ganin wani duka ma babu wani kai Allah ka gafarta mana akwai wani tsohon banza ya taba zama shugaban kasa a nan Najeriya wasu daga cikin sun san shi yawanci hularsa a kalmashe take haka nan kwanaki ɗansa ya kai shi ƙara a kotu cewa shi tsohon yana zina da matar ɗan matar ɗan shi ce wai ɗan ya ɗan fita shi kuma tsohon bariki sai ya kewaye ɗan murkushe kai wayanda suka ɗora mana wannan mutum ya shugabance mu Allah ya isa a ce sakarai shashasha